Assalamu alaikum jama'a masu kallo da sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau ma studio Kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda za mu tattauna kansa domin yana da tasiri a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Eh, ta wannan muhawara ta mu ta ita ce wato kayayyakin kiɗa na gargajiya na wannan ƙasa ta mu ta Nijar. ya za a yi a kiyaye su za a yi a kula su domin ɗorewa durƙushewar al'adun wannan ƙasa ta ku sani cewa wato kayayyakin kiɗa na gargajiya suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke haskaka ƙasa da al'ummata ta hanyar su ce wato ake isar da sako a da da wasu bayanai da kuma ba da kuzari wajen wato noma kowace kabila a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar tana da kayan kiɗan ta na musamman kuma kowane yanki yana da wasu kayan kiɗan da na musamman misali a wannan ƙasa ta ta Nijar ana ganin kayan kiɗa na duma a wajen Hausawa sannan algaita ana samun ta a wajen kanuri sannan kuma sarewa ko mabusara ana samun ta a wajen fulani da dai sauransu a wannan lokuta na wannan zamani da muke ciki wato ya dace a kula da waɗannan kayayyaki da ke kan hanyar ɓacewa ta kila idan ba a kula da su ba domin kiyaye su da kare su an sa su a wasu wuraren gidan kallo kawai na national bubu hamad da ke nan wato eh, birnin yamai sannan kuma a can wato gidajen kallo na yankunan wannan ƙasa ta ta nijara haka kuma a wajen dibar nan ta ba da horon kayan kiɗa ta sai fpm taya ana samun waɗannan kayayyaki domin haka ne muka ga tasirin wannan muhawara a nan ɗakin magana wanda za su taimaka mini domin gabatar da wannan muhara mai babban tasiri eh, su ne madan nyando kadi wadda ke kula da harkokin sadarwa na muse national na gode allah ya saka da alheri eh, sannan kuma ina tare da malam umaru adamu mai duma eh, sannan kuma ina tare da malam bubakar garba wanda an kafa sayin da tela masanin kayan kiɗa ne ko kuma masanin da ke kula da tsare-tsaren duk abin da ya shahi sautin kiɗi a nan sai fpm taya na gode allah ya saka da alheri eh, sannan kuma ina tare da malam usmanu kolo abubakar shugaban sashen da ya shafi harkokin shari'a da kuma kawo wata ja'inja a wannan biro na bayan da da ke kula da kare 'yancin marubuta mawallafa da makaɗa da dai sauransu na gode allah ya saka da alheri ni ne malamin ma'adar ke jagorantar wannan mahawara Tuma da la kamar da ni bayyana muku a yau za mu mai da hankali kan batun kayan kiɗa a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar kayan kiɗa na gargajiya micece makomar su ya za a yi a kula da su a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. Baran soma da ku Madan Yando Kadi a na Mize Bubo Hama. Tambata ta farko shin a na Mize akwai kayan kiɗa da ake ake aka aje? To madalla mala ada ina gode maka. Eh, ina gode ma studio kalangu da ta kire mu mu zo mu bata bayani bisa kan kayan da a gare mu can mize national bubu hamma can dai mize national bubu hamma akwai wani ɗaki musamman da aka hidda da ake sa kayan gargajiya na kide kide da raye cikin su mm. wannan ɗakin an buɗe shi eh, shekara alif guda da ɗari tara da sittin da tara mm. kuma aka ƙara gyara ɗakin nan Eh, shekarar da ake ce ma tara to cikin wannan ɗakin ba a samun komi sai kayan kiɗe-kiɗe da raye na Nijar musamman da 'yan Nijar ne suka yi shi kuma namu ne al'adunmu ne to kayan nan ana yin su garuruwa kowane gari yana da nashi akwai na garin hausa akwai na garin zarma akwai na garin eh, kanuri akwai na tawa kai duk dai na gurma da kowa da kowa in ka shiga kana samun na garinku ku mm. to kayan nan sai aka ga da yanzu yara ba su kula da su kakanninsu sun kira sun aji sun yi aiki da su sun aji yara ba su aiki da su to eh, har'ar da ake yi shine da akwai mize national kayan nan suna nan nan taya akwai su na mize na doso da zandar mize rojino kinan do akwai su to wannan ne musamman alherin da aga kasan nijar mm. kamar nan cikin ɗakin nan namu na kayan al'adu an kasa kaya kashi hudu kashi hudu ne akwai wa'anda su kaya ne da na bushe-bushe ne kamar wanda ɗazun ga kaci su algaita haka akwai wa'anda su da abun ga igiya ake yin su ana ce musu kordofon. Mm, kawai dai goge misali kamar su goge akwai wanda ake ce musu idiofon su kawai eh, kaya biyu ne da ake bugawa mm. sai a samu eh, madalla ko su karya da ake <laughs> eh. bugawa haka to kuma ban, da wannan akwai da ake cema nufon da su su ganga da su duma da su mm. kalangu da su midami-dami mm. su ne a cikinsu to haka nan aka a'aza su kashi hudu. eh, eh to abinda nake so kuma tambaye ko eh, madam ya an kai wato waɗannan kayan kiɗa aka tattara su a nan mize. To ma da laƙaƙa duka kayan al'adu na mize ƙaƙa ake samun su. Mm. Kaya ne da da yawa duka ana sayan su. Kamar wanne ya tashi yana da kayan shi aji ya ga yana na aji gidan shi yana so ya ɓaci sai ya zo ya saida wa'ansu sai su kawo su bada su ce musamman sun bada ne don yara matasa in sun zo su ga kakane al'adar su take To, don kenan ana saye kuma ana samu wanda ke bamu. Yanzu kamar na ɗauke misalin tambari a kasar Hausa ko a yankin eh, Zabarmawa yana da muhimmanci yanzu kawai tambari na wata masarauta shi ana a ɗauko shi a ajiye shi zai ko ko dai a canza a barin shi yanzu a ce eh, kawai wannan duma wannan mm-hmm. eh, da gashi malam Umar ne ke kiɗa shi mm-hmm. yanzu shi duman shi misali ai yana da tasiri sosai a ce a kwashe a nan mizan aje shi mhm. eh akwai duma cikin ɗakin nan mm. ɗakin nan in ka shiga na ce maka da, kai magana su duma mm. akwai duma ciki mm. duma an san ta ƙasa hausa ce akwai kazagi kazagi ita ma maraɗi ce hausa ce akwai kalangu ha akwai ganga akwai kura akwai kurugu mm. akwai gunduwa wannan da ake yi eh, na abunga na yan kokowa <laughs> eh, eh akwai dundufa eh. akwai tande wannan na wajen vala akwai shantu wannan da mata ke kidawa lokacin wannan ma da ana samun shi madalla <laughs> akwai tubal kana shi akwai tubal tubal tubal wajen doso eh akwai tubal ciki mm. akwai takar tsami kai mm. na ce maka duka akwai su. Na gode Duk in ka shiga ɗakin nan duk kayan da kan nema ka gansu. Na gode madan Yando Kadi zan sake dawa ga Eriko. Malam Umaru eh, Adamu Maiduma me yasa ake kiran ku Maiduma din? Eh, to saboda ni dai yanzu sai dai in gabatar da kaina suna na Umaru Adamu mm. eh, an haife na ƙasar Maradi mm-hmm. kuma yanzu ina da shekara 65. Na yanzu yaro kake. to ka gani <laughs> to lalle abin da yasa aka sa mani Umar Maduma saboda eh. da na tashi tare da Maryam mu mm. har Allah ya kawo ni cikin niyame mm. shine duma suka ɗaukaka ni mm. duk yare in suka gani sai a ce mani Umar mai duma menene ne yasa aka sa mana Umar mai duma saboda sigile kaji wani akwai wani rawa da ake sigile to ita ce aka sa sai a ce Umar mai duma sigile to kaji abin da yasa sunana ya fita aka ce umar mai duma eh, abin da Allah ya sa shi kayan kiɗan shi kan kanshi shi duman yaya aka sami shi ya ake shi kuma me yasa ake kiran shi duman to lalle mu da muka zo mun iske shi ga mu wai da mu da mu ko gaskiya ba da muka tarra shi mun tarra shi Allah suna yi menene akwai inda ake zama a yi tambarci in aka yi tambarci da ana kaɗa shi tambarci kuma kuma kamar an aka ce ma gidan masarauta hakan ga wata ɗiyar saraki na arami kuma dole sai an kira su sun zo sun yi wannan al'ada yakin don wani mai ganga ya zo ya kai shi duk ma kuma al'ada su shi rawa ce ta galgajiya ta galgajiya tun gadin gadin uwaye da kakanni su ne ake wa a ce wata gada a ce wata lela menene menene to har ta zo gare mu yanzu mu kuma muka mai da shi cikin harkokin eh, annashuwa ito <laughs> eh, ina ganin shi wannan kan kiɗa na duma ɗin shi kan kanshi mutane suna mamakin kawai an yi samun shi kaɗai a yankin maraɗi haka ne eh, to lalle dai haka ne hmm. amma yanzu harkar maraɗi yanzu kayan gargajiya da kaci da duma da kaci duma ƙasar maraɗi ne hmm. tun ka ɗauka tun daga rezon cikin maraɗi ka ɗauka abin da ya kai iyaka da zandar hmm. duka can wurin kana samun su amma gyaran aikin ba ɗaya ba ne hmm. kowa da nashi iya da nashi gyaran aiki kamar yadda ai eh, kowa ya sayar da za a iya eh, kaɗa shi da yadda za a sauta shi na gode malam eh. umar mai duma zan sake dawa gare ka bari zo gare ka malam abubakar garba wanda aka fi sayin da tela ana kuna ɗaya daga cikin wato masanan da ke koyar da ma waɗannan kiɗe-kiɗe a nan sai fm taya shin menene takamaiman aikin naku madalla to sunana dai abubakar garba da kawai kuma na gode amma la'ada da kuka gayyace mu nan studio kalangu don mu tamtamna bisa kan waɗanga eh, abubuwa na gargajiya mm, zan komo bisa kan wata kyan magana kaɗan in ɗan gyara ta eh, ta fannin madam kun tambaye ta menene tambayar ga da kayan madam wacce ce tambayoyin suna da yawa wacce wadda ne tambaye ta kamar wato su kayan kidan kamar ana danganta su da wani abu da aka yi na mamaki wanda yake sa ake aji inda kake tambayar ta ha e, tambare ya ake iya samun su ana ana ce abun mm. lalle ta baka tambaya wata ta e, amsa, amsa. wataran ana saye wataran akwai waɗanda ke zakuwa su bada mm. me waɗannan kayakin da kake cewa na gidajen sarauta kowane gidan sarauta ta cimfali ɗin nan akwai wani bangare da suke da da ake sa muse ɗinsu mm. inda suke tara duk kayansu na galgashiya mm. da kayan kiɗe da eh, eh, tuwaye na sa mm. duk da kowace gidan sarauta don in aka ce babban gidan sarauta ne akwai bangaren da za su yi dacin gidan wanda musée din su ne mm. to waɗannan kayace da wuya ka sami su cikin in ba eh, in ba masarauta ba ta amince ta hidda su ita ma ba ta hidda su in ba parce que mission ke zuwa mm. wadda ake shirya ake ta eh, mission d'enquête et collecte mm, kamar wadda mamman garba ya eh, bincike mamman garba ya zama yan shi sai ya tashi da na ya ta gidajen sarauta yana binciken kayan da adda koi kuma daga nan in ya ci nasara basko ba kowace ba kowane gidan sarauta ce amince ya ba shi kayan su to su hmm. su su aje su da wuya ya ci su nasara mai waɗansu watan ana samu tunda mu a cikin muse ɗin mu an kai kamar eh, kayan kiɗi na gargajiya kamar su bakwai da samu ya ciro cikin waɗannan fale ya kawo mm. cikin na'am don ka akwai wannan fannin kuma da ake iya samun na'am amma sai an tashi an ta mm. neman su mm. bisa ga tambayar da kama lalle eh, da farko da na shiga cikin wannan aikin abin da ya sha ni shine kayan kiɗin zamani gitar ce nake so kamar mi kamar mi mai daga baya da na shiga karatu da gaske na ina gitar ɗin mai da na shiga karatun musicology din hmm. tare da su mun garba sai na ga a in mai da hankali na wajen karatun kayan kiɗin gargajiyan nan da na sa hankali na wajen nan shi yasa daga baya sai na zam mm, mai ba da ilimi hmm. a mamta na zam wanda ce tsare da kayan gargajiyan ma hmm. da adda koye a can sai a tantaya na'am Eh, to me yasa kuka ganin kuka ce waɗannan ka na gargajiya kuna ɗaya da ke cikin wanda ke kare su waɗanda ke kula da su shin kuna fargaba waɗannan kaya watakila a rasa su wallahi in ba mu anniya ana iya rasa su mi zai ka a rasa su tun da in kaya suka zam suna nan babu makaɗansu sai a rasa su mm. wata matara don makaɗan suke kera kenan makaɗan kuma yau da muke magana duk yawancin masu kaɗe-kaɗen kayan galgajiya du suna da shekarun mahimman masu yawa wato wasu ma sun rasu wasu kuma dai suna yawa mm. da wuya ka samu yaro ɗan shekara ashirin ko ɗan sha biyar ko ɗan eh, eh, eh, ashirin da biyar mm. da ke waɗannan kaɗe-kaɗe mm. kenan daga musamman ana isa mamman sani a domin a cikin waɗanda ai mamman sani ma ya yi arba'in yau <laughs> na'am ya yi arba'in yau mm. ko bai yi ba ya kai na'am da bacin arba'in zuwa sama mm. da kai waɗanda ke kiɗin kayan galgashiya kenan nan da shekara ashirin ko talatin su ma ɓaca za su yi mm. to ya kuke ganin muhimmancin kaya ga kayan kiɗa na gargajiya a cikin ƙasa ga kuma al'umma ya kuke ganin wannan muhimmancin nasu mahimmancinsu ai ya huce ma ya ba da an so da ba a so ba sai an yi da su tare aka yi mu in kuna su sani tun da akwai wani eh, eh, me aka mm, ce proverb wani karin magana wani karin magana da ciciya duk inda babu kiɗi da waka wurin nan ba wurin zaman ɗan adam ba ne na'am da yadda babu kiɗi da a eh. wannan ba wurin zaman ɗan adam ba ne. Eh. Eh. Ɗan adam bai iya zama wurin. Gaskiya. tunda kuma su waɗannan kiɗi da waka suna kawo kwanciyar hankali ana cikin ɓacin rai gaskiya ana sauraron kiɗa ana zuwa a eh? kuma a kawo zaman lahiya tsakanin al'umma <laughs> mala abubakar da yake muna da lokaci zan sake dawo wajen da ka bari zuwa wajen ka malam usman kolo abubakar eh, kuna a nan wannan ma'aikata ta da a mai kare 'yancin marubuta mawallafa makiɗa da dai sauransu shin ya aikin naku yake to madalla ada na gode da kuma dama mu zo mu tattauna bisa alaka da ta shahi kayan kiɗi na ƙasa gaba ɗaya da duka mutanen da suke amfani da su mm. mu a biro nigerian de droit mu ne gwamnati ta baya inci mu kula da duka abubuwan da wanda ake ce ma wanda ake kire da kwakwalwa creation mm. intellectual kirkirowa eh, kenan kirkirowa da kwakwalwa mm. kenan wajen mu ne ake zuwa a gan mu a ce ga abin da muka kawo sabo sai mu duba mu gani wannan abu yana da mahimmanci kwarai in waka ne in liver ne aka rubuta akwai ever da yawa da muke protege a wajenmu mm. don ka fara fara sa don muna aiki da muna a restaurant su wajenmu mm. kuma duka abin da ya shahi kwato musu inci da wannan abin da mm. suka aje wajen bayan da yana da repertoire inda ake a restaurant duka wannan eh, kayan aiki da aka samu aka yi kiɗi da su ko aka yi wasu abubuwa da yawa. Eh, kira idan na fahimce ka wato makomar makaɗan ma da kayan kiɗan nasu eh, eh, suna bisa wuyan ku kenan. eh to ana iya cewa kana amma ba kayan <laughs> kiɗin ba dai sosai abinda dai suka amfani da shi ki wannan kayan kiɗin ana ce abin aljihu na mai riga ne. ana cewa kana ana ta yada magana haka eh <laughs> to yanzu ya kake ganin ita ko da ba hurumin ku ne ya kake ganin makomar kayan kiɗe-kiɗe na wannan ƙasa tamu a wannan lokaci da muke ganin abubuwan da suke fi shigowa cikin ƙasar maimakon namu su hita cikin su je wasu ƙasashe. Eh to kusan harka ce kuma ta al'ada harka gargajiya ce kenan ya kamata a ce yanzu a samu tsarin da za a yi duka abin da ya shahi kayan kiɗa na ƙasa a basu muhimmanci kwarai a samu yadda za a yi sabon tsarin za a kula da su sosai don kasu ɓace hmm. kuma kun lura kaya ne na gargajiya aka ce gargajiya yanzu akwai alaƙa da yawa da kasashen waje hmm. akwai irin kayan kiɗi na yayi vraiment da ake aiki da su hmm. kenan su suke kwankira san wannan al'adar da ya kamata mu mu diba mu gani don ka taɓa kenan vraiment gwamnati ya kamata sayan da za ta yi ta samu sabon tsarin da za a kula da su a ba su muhimmanci kuma yara yara matasa da suke tasowa su gane ke wannan abu ba manta shi kamata a yi ba al'ada ce kenan ya kamata vraiment a gaya musu su gane da yana da mahimmanci su ma su koya kuma ba bar su za a yi ba haka su lalace tunda al'ada ce ya mm. kamata bar ma a san tsarin da za a yi kowa ya gane a dinga amfani da su kuma kasu bace insha Allah na gode malam Usman barin dawo gare ko madan Nyando Kadi eh, kun ji ma malam Usman ya fara tabo magana inda yake cewa ya kamata a sa kulawa kan waɗannan kayayyaki na gargajiya na wannan ƙasa ta shin a na mize eh, national Buba Hamma shin ya kulawar waɗannan kayayyaki take ta ko take kasancewa to madalla kamar dai eh, kula da kayan nan kayan nan akwai musamman wanda ke cikinsu kamar akwai gardiyan hmm. akwai muna ce musu pavioner mm. kowane pavion wanga pavion na kaya na kide-kide akwai wanda ke cikinsu mm. sahiya duka sai ya shahi ko ina ya hidda kura ya ya wanke ya gyara hmm. to kuma akwai abun ga ruwa kamar furudi-furudi da ake sa musu mm. don ko kasu kece ko su hoshe ko su ɓace haka ana kula da su wannan da sai da maricin ne wannan don dai ga su ɓace mm. an san da yawancin waɗannan kaya da ke nan mize sun wuce shekaru aru aru to an san da kuma kayayyakin da suke jima eh, ana ba su wata kulawa ta musamman to kular da na ce ita ce ana akwai maganin da ake samu su mm. don ga su ɓace mm. akwai wannan kula kuma banda wannan akwai eh, matakai mm, matakai da aka ɗoka tunda ka san mutane ke shiga mm. cikin pavion kin nan mm. kamar jiya yara sun shiga yara da suka shiga suna kallo suna kallo suna kallo sai an su suka tsaya suka ce kayan ga ko a saida muna <laughs> kun gani <laughs> eh. to sai aka ce musu a ah, kayan ga ba a saida su in an saida su ku gobe in kun zo in kannan ku sun zo ba su ganin su ai to kenan kulan nan ya kamata ana ga sa musu ido kuma an rubuta ko ina da ga kayan kaya ne da in ka zo ka kalle su ka bar su ba a ma ɗauka hoto tunda in an ɗauki hoto tana wa wani ya tai ya buga wani wuri da ba nan Nijar ba sai su ɗauke shi su ce nasu ne mm. to kulan nan duk yana ciki mm. an yi tax da yawa da yawa da ake cewa wanga kayan ba a taba su ba a ɗauka hoto ba a haka da eto eh. mm. eh, to tun da kun ka ɗauko wannan magana ta wato kayan al'adun wannan ƙasa tam ta Nijar yawanci akan a ce dole a ce suna cikin ƙasar mu maimakon a ce a hidda su a ta yi waje da su kamar kuna eh, kamar ita wannan mize tana eh, wata dangantaka da wata ƙasa ko da wata mize ta wata ƙasa don a ɗauki wannan kaya a ta da su a gabatar da su kawo wajen wani baje koli hakan ga eh wannan ana yi mm. in dai na baje koli ne ana yi kwarai ma ana yi kwarai fiske eh, wanda aka yi bai daɗe ba shine aka yi dubai mm. ina ji ma eh, manyan garin ga sun tafi can sun diba mm. an ɗauki kaya da yawa su bira su tubal su mi da mi an kai an baza koli mm. aka ga mine ne gare mu kama abun ga rishes na eh, arziki na al'adu an kai su an baje an gwada an dawo da su kuma an gyara an maida. Na gode, na gode madan zan sake dawa gare ko. Malam umaru adamu eh, mu dawo kan wannan kayan kiɗa naka da aka sanka da shi shin shi duma da ake ake yin shi uh, da fata ne da shi duman haka ne ko ku akwai wasu abubuwan da ake hada da shi a yi shi wasu kancil ko haka <laughs> ah, babu wani kan ko da ga da ne ake kan ko amma yanzu ya zama libur mm. babu kan ko babu komi mm. yanzu bakin iyaka in ka samu Eh, babbar ƙwaryarka mai kyau wadda ka san dai tana ma wanda za ka aiki da ita mm. sai ka ɗauko ta ka gyara in ka gyara sai ka sa mata wata awaki in ka gama me yasa ita wata awaki a ah, ita ba sa ta shanu ko ta ah, ga duma ga inda aka ce ma duma ne duk abin kayan kiɗi mm. duk wani abin kayan kiɗi kai ko da gunduwa ce mm. ba ka sa mata wata shanu sai dai ta awaki dan ta awaki ita ce ta yi sauti ta sauti kuma ta yi ba da armashi kuma ta yi laushi ga kayan kiɗi mm. shi kwata shanu sai ga mina da ake cewa nan ake cewa gombe ko mm. to gombe ita ce ake cewa jigida mm. to kamar tano dole ne za ka sa kwata shanu don saboda shi saboda babbar buwa ka ji shi tana dindindinkin nan eh. amma kayan kiɗi wanga karami ne wani biram ne ganga ne mine ne duka harkar harkar akuya ce kuma in ka dinka kin nan ka dinka sai ka nemi in kana son ka ji daɗin su da kyau mm. sai ka nemi man man gujiya in ka mm. samu man gujiya ka zuba ciki ta ɗan ini ka buga ka jiya to yanzu sautin ka ko ina in kana aiki da ita sai ka ji kana jin daɗi kamar mota ce kamar mota ce in ka sayi dole sai kai mata bidan shi to haka nan ne haka nan ne wala <laughs> umaru shi wannan kayan kiɗa na doma eh, shin eh, kamar ta hanyar shi eh, an san da kayan kiɗa ne na wannan kasa ta mai ta Nijar shin ya kake ganin yadda mu 'yan Nijar muke ƙoƙarin mu kiyaye kayan gargajiya na kiɗa muna ba da ƙoƙari ko kuma dai akwai rauni wajen kula da su wallahi alhamdulillah mamma ada gaskiya har yanzu har yanzu 'yan Nijar suna kula da kayan kiɗansu na gargajiya. Mm. Har kwanan gobe. Kai ba nan ƙasa mu ba nan ƙasa mu Nijar. In ka ce ƙasashen waje da an gane su sun bambanta da wasu kayayyaki na gargajiya. Mm. Don saboda mine ne saboda wanda ya iya aikin kayan kiɗin gargajiya na Nijar in ka je wata ƙasa kai mitirje jirgin su aka gani na rike da Allah wurin ka da ake komowa ana ana ana ma tambayoyi mm. ke ka sha samun wannan ni kan na ni nan <laughs> eh. ni nan kan kai na akwai nasarar da ya zo ya kama kawata shi na dibi ya ce wa iska akwai bulum ga kawata <laughs> ya ce kuran ne nake sanya kawata eh. ko ko saboda ya ce na in kila mutum eh. in faɗi sunan shi in yi lakwal da duma ya ce wai da mine da na ce na ci kawa da da hannun nan eh. su ɗaya ne kawai eto eh, yanzu kai na ganin wannan a ci gaba da kiɗa duma misali yanzu in na ɗauka ɗanka yana yarda ya kiɗa shi to lalle ba ɗana ba har da kana eh. shi kullum cewa yake in koya mai to uban shi ya hana to ai akwai matsala to eh akwai matsala mana amma ni <laughs> tun ni duka ya ta guda ce ya ta guda ce kuma Allah ya bani ita kuma ta almi tana abu masha Allah to amma ni yanzu so ne nake in yi fatan ubangiji Allah ya maido matasa eh. shi maido hankalinsu ga gargajiya mhm. ko da ba irin namu ba bane kowace gargajiya ce inda ka rike gargajiya wallahi za ka samu abinci mm. ko ba su ba. Eto eh, kamar tun da kana cewa gargajiya ya kamata abin da yake ciyar da shi ya amfana mishi shin tun da ana batun gargajiyar nan shin magabata suna taimaka sosai wajen kiyaye waɗannan kayayyaki na gargajiya na wannan ƙasa ta kamar yadda muke gani a wasu ƙasashe yadda ake ba gargajiya eh, muhimmanci da ƙarfi. To lalle ba a ciya ba a ba a ciya ana yi ko ba su ba. Mm. Alhamdulillah mayyanmu suna kulawa mm. ga harkar gargajiya. to sai dai shi san yau da gobe sai Allah haka yau da gobe sai Allah ba a iya gama gari da da abin da ake ciya sai dai a ce ana yi kaɗan kaɗan ana dudubawa ana taɓa kiɗi taɓa eh, karatu ke to alhamdulillah to tunda taɓa kiɗi taɓa karatu ne mu ma muke bare zo shan malam Bubakar eh, Garba malam Bubakar eh, malam Umar ya taɓo batun kiyayewa kiyayewa ba a kula da kan kaɗai ba na gargajiya kiyayewa ma tana tare da a koya ma yara yara mayan gobe kana batun yara 'yan ƙasa da shekaru 20 kamar har yanzu ba su ba da hankali kan waɗannan shin ya wannan matsala za a iya warware ta domin a kiyaye waɗannan kayayyaki na gargajiya namu na Nijar. To madalla na gode maka malam ada me kayan in shiga cikin amsa tambayan nan takwan za ni dan kawo dan ƙarin bayani ƙarin bayani bisa kan eh, sana'an umaru da adduma. Mm, mm. tunda na so da kai ne na ba da eh, ya bayyana menene duma mm. suka duma mutane sai su confounder din ba su duma din na kashi hudu suke mm. akwai duman sarauta akwai duman harauta akwai duman bori akwai duman take mm. me ga wanda bai sani ba an ce duma duka bugu guda zai musu duka bugu guda shi na so ya ba da eh, cikakken bayani to ai tun da yake eh, kai musicologu ne ina ganin hurumin ka ne ma ka ba da wannan cikakken bayani kuma yadda ka ba da shi dan ko waɗannan ba kuma ba wannan abun ba ga eh. duma ka ɗaya kasance ba na'am bisa kan tamburan nan ma hmm. akwai tambura waɗanda na sarauta ne akwai tambura waɗanda su ne ake buga ma mutane cikin harkokin mm, aure zuwa suna waɗanda nasara ke can eh, ceremony de resistance mm. populaire to kayan kiɗi nan na ma mission ɗin su kamar kowane kayan kiɗi in ka ɗoka kakka ga mission ɗin shi na na na na sauti na sauti mm. a'a yana da waɗansu function waɗanda suka bambanta da wanda mutane ke ɗoka shi kamar misali su banga su wani ne kawai kayan kiɗin ne ake gani mm. amma aikin da ya kamata gabatar da ya huce kiɗi. kenan ina fahimce ka kamar eh, masu zuwa farauta ne da makaɗa suke rakiyar su ba kiɗan kaɗai ba ne akwai abubuwan da ha ina cewa ko shi ma duman nashi yana da kacin yawa da <laughs> haka to wannan in muka ce za mu shiga cikin batu wannan ba za mu eh, ƙara yanzu in kuma bisa kan tabbat da kai bisa kan kariya nan lalle madam ta ba da amsa sosai haka nan nan mm. amma har yanzu amshin nan ba ta ishe ni ba mm. suke kari nan ba kayan da aka ɗoka aka taimice ana wannan an san sun karu har gaban Allah tun da mm. ko ke tsaya sa an kula inda suna cin misi menna kariyar da za a yi yadda za a samu kowane bangare ta ta ya ka ce ma etini kabila kabila mm. ta adana kayanta da kanta da kanta mm-hmm. ita ce kari e wannan kari e eh, umar ya ba da dan amsa ya ce ga kara ga ana karatu mine tabakidi kiɗi taba karatu a a mm. komo ga gaskiya mm. na harko dai wannan a kare su aiki ne wanda ma masu sarauta galgajiya su ya kamata su tunda duk wacce sarauta ta galgashiya ta san da al'adun ta na kayan kiɗi kuma suna cikin fali ɗinta ce mm. ita ta kamata ta fara da kare su mm. Eto ai yanzu in kun kaɗa ko wannan magana eh, hakika eh, kayan gargajiya kamar da kuka ce eh, tun farko wato sarakuna ma sai sun yarda ma in za su hito da su ko in za su bada su a san su to kuma ina ganin ya dace su waɗannan kayan gargajiya da makaɗa mawaƙa su rika amfani da su akai-akai ta yadda lalle 'yan kasa su san kuma yara mayan gobe su san da lalle akwai waɗannan kaya ga 'yan Nijar kuma 'yan Nijar suna amfani da su. Yawa aikin nake ta yi. Mm. Dami na ce eh, sarakan galgajiya su ya kamata su hara kariya. Mm. Ita gwamnati rakiya za ta yi. Misali in ɗaukan ma ɓangaren agadis mm. Inda yau in aka ce ga biyanu ta zo sarki da kanshi yana can abu. Kuma sarki kowane sarki ya zo sai ya ba da muhimmancin abun ganshi bisa kan biya wato ya girmama ya ba da ya taimaka ta hanyar kuɗi da kuma kasancewa ma dole ne mm. gwamnati ta rake su mm. dole tun da al'umman sarkin ma yana gaban abun mm. kamar yanzu in ka ɗauki misali bisa kan waɗanga kayan gargajiya ai kowane lokaci zuwa lokaci a ko inda ake cewa za a rumshi ko cija akwai sallagata ake na na wanzamai mai mm. akwai sallagata manoma mm. akwai sallagata macaya ta buɗin daji ma yauwa mm. yanzu duk sun ɓace saboda mai saboda sarautar gagashiya ba ta nan gaba da ba ta ba da muhimmanci kan waɗannan abubuwa da ake yi to ya ai bai dace ba kuma tun da ita ta in ta ce yanzu sarkin sarkin sarkin maraɗi in yace duk shekara sai an yi sallar rumje duk shekara zama sai sun yi sallar su dole ne sai an yi shi hmm, gwamnati dole sai ta taimaka hmm. kenan yara matasa waɗanda abun ta sha suna ganin yadda evenema din su suke hmm. suna ganin yadda harkokin gargajiyan su suke kacin kuma shekara ta komo wannan sallar ta dawo kowane dan gado ya ta yayi shirin shi gaskiya kenan baya bace wannan akwai magana ku kina baya bakiya mm. mai da inda sarakun gargajiya suka bari waɗannan abubuwa suka ɓace nan musician din ma baciya za su yi kamar kamar mai gida ne in bai kula da gidan shi wani ba ya zuwa kula mishi yawa mm. gwamnati ita rakiya take taimaka mm. in kuka karwa kuka ba da ƙarfi ga abun naku. gaskiya eh, na gode malam bubakar garba bari sake dawa gare ka malam usman usman wannan aiki naku shine na kiyaye eh, wato kayayyakin da mutane suka fasa'a su ta ba su dama suka kera suka kirkiro eh, tunda yanzu ni dauke misalin malam umar mai duma ya tsara wani kidan sautin duma kuna kare shi ko mhm, to ya ne wannan al'amari yake zuwa tunda in kun ka kare kun kiyaye shi ne shi ma eh, to kariya da muke kawowa bisa duka abin da aka kero ta kwakwalwa mm. yana ba da muhimmanci kwarai paske yana da fa'ida mutane mm. za su yi amfani da shi kuma wannan amfani da suke da shi wani dama ne yake ba su wanda suka kirkiro wannan abubuwan don su samu wani abu da za su samu mm. tunda duka abin da aka yi aka kero ana exploitation su duka an yi exploitation su daga baya akwai eh, abin da muke ce ma redevance de droit d'auteur da ake zubawa mm. wanda yake nasu ne incin su mm. ne wanda ake mm. hudda ana samu muna yin shi biyu so biyu a shekara akwai na harin akwai na biyu da muke yi eh, to kuna ganin wannan kwalliya tana biyan kudin sabulu ga su wato waɗannan masu kirkirwa da suka baku yarda wajen ta yadda wannan taimaka musu din tun da kare kayayyakin da suke yi eh to tabarkalla tun akwai diya suna murna suna jin daɗi mm. za mu ce kenan akwai jin daɗi cikin abun mm. tun da adadin amfani da aka yi da shi ne yake baka dama ka samu abin da ka samu ba wani ƙari ba ne ake mm. amfaninka ne abin da kai yana da mahimmanci sosai mutane sun yi amfani da shi sosai kenan zai baka wani abu hmm. sa yake cewa kullum a jajirce ayi kokari a dinga yin abin da mutane suke da bukata sosai suke shin daɗi kenan za a yi yawan amfani da shi sosai shi kuma zai bada wani abu kowa ya ji daɗi nagode nagode malam usman bare zo gare ku madan nendo kadi saboda muna kan hanya karshen wannan mahara ta mu eh, eh, mu dawo kan wato yadda wannan wurin gidan kallo na mi zai bubo hamma yake kula da kayakin gargajiya wato kayan kiɗa Eh, saboda a yau wannan mahara mu mun mai da hankali ne kan waɗannan kayayyakin kiɗa na gargajiya na wannan ƙasa tamu ta Nijar ganin yadda suke da tasiri wajen kawo ma haɗin kan al'umma da kuma yadda suke taimakawa wajen kwanciyar hankali. Eh, shin ya kuke yi wannan eh, ma'aikata ta ku ta kiyaye waɗannan kayayyaki ma'ana ta yadda za a rika zuwa ana kallon su kuma abin da ake samu dinna a sa su wajen kula da ɗurewar waɗannan kayayyaki. Mm, to madalla eh kamar dai nan musée national mm. kayan nan da agare mu cikin ɗaki na eh, kayan al'adun kide mm. kiɗe-kiɗe ce muku kaya ne da ana kula da su kwarai mm. ana kula da su akwai masu gyaggyara su sahiya duka kuma banda wannan duk wanda ya shiga cikin ɗakin nan ana lura da shi mm. da shiga shi hahita shi ana lura da shi kwarai kwarai mm. wato saboda kaya ne eh, masu daraja kaya ne masu daraja masu tasiri wani yana iya ɗauka kama sani ba mm. don shi in mutum ya shiga daga shiga shi hahita shi ido na tare da shi ana kallon shi sai ya yi kalle kallon shi kuma ba ma na gaide sha na ce ba a ɗauka hoto can bale ma a yi wani abu da shi Eh. Eh. yanzu kamar wani ya ce ga wasu kayan kiɗa wanda duka kayan kiɗa kuna da su a mize duka na kowane eh, yanki kowace kabila kamar da kuka bayyana kuna da su yanzu kamar biram ɗin akwai ta tunda wani lokaci ba a san da biram ba sai da malam barka ya mai da hankali kan wannan kayan kiɗa na biram sannan aka san shi sosai mm, mm. shin mize ita ma tana irin wannan kokari na zakulo su kayayyaki da ba a san su ba na kiɗa. To ni dai na ce maka Biram akwai tamizi. Eh. Biram akwai tamizi kuma da za mu exposition na Dubai kin mun eh. ɗauke ta mun kai ta. Mun kai Biram. Eh, tunda abu ne kamar kamar goge cordofon ne mm, da ake kidawa ana mm. mamman barka da yanzu alaji karan shi baya nan amma biram na mizan in ka tai kana ganin biram akwai biram eh to ya kuke ganin makomar waɗannan kayaki a wannan mize taku makomar tasu za ta mm. ɗoriya koko dai eh, eh, eh, idan gwamnati bai ƙara hoɓa sabon kiyaye al'adu akwai matsala. To kamar yadda wanga malam mai duma ya gai da wanga na taya suka gai mu ta mize national musamman akwai taimako da gwamnati ke badawa da mm. ake ce ma subvention mm. to cikin taimakon nan da gwamnati ke badawa ana kula da kayan al'adu ana kula da su kwarai tunda cikin subvention kin nan ma ake biyan masu kula da su kuma duk gyare-gyare da ake yi eh, produit nan da ake gyara su da su hmm. ana saye cikin su hmm. kenan gwamnati tana kawo tallahinta sai dai ba a ciwa an koshi mm. sai dai a ci a ƙara mm. eh a eh, al'adun gargajiya suna tasiri ga ƙasa kwarai kau mm. gwamnati na na kokarin ta amma kokarin bai isa ba sai an kara muna eh, to al'umma eh. ita ya za ta kawo ta ta gudunmuwa ita to al'umma gudunmuwa da muke so da harko dai kun san can mi zai yanzu yara in suna shiga sai sun ba da wani dan abu dala goma mm. wannan su ma suna ga kokarin su mm, guda ne wannan ko mm. kuma lokacin sallah muna muna wani wasa muna gudun kayan nan da muka aje cikin aiki ga aikin da ake yi da su kamar muna kawo wannan masu sun yi riso masu bugun ƙwaryan nan su ƙwaryan nan muna da su sai mu kawo su ga kayan kuma su ga masu bugan su to lokacin nan kuma yara na sa dala arba'in in za su shiga kallon wasan nan ko kaga cikin eh. wannan ma tallahi ne na abun kuma abin da muke so abun ga me ake cewa masu shiga mm. population su tanye mu mu mu kama wurin nan da kyau ya yi eh, haske mm. haske kama kaka kama dauda da ko abin da bai kamata ba ga ya shigo wurin balle ma a tsaftace wurin mm. da kyau da ke sa kayan in ka zo kullum kana ganin su tas kuna ganin shawarci kuna ganin eh kuma ana gyara wurin ga a bata wurin duk inda ka shiga in akwai tsafta sai ka ji daɗi kenan dai al'umma ta kwanta da hankalin ta waɗannan kayan gargajiya kayan kiɗa za su kasance har kullum a nan music kullum kuma da tallahin su nagode nagode madan duka di bari malam Umaru Maiduma shin ya kake ganin a dunkule makomar wannan kayan kiɗa na gargajiya na wannan ƙasa mu da ma shi wannan kayan kiɗa na duma a gurguje saboda lokaci yana ta saboda dai lokaci yana tafiya mm. amma yanzu sai mu ce bisa harka kayan kiɗi na gargajiya sai mu ce dai maryamu ubangiji Allah sa su kula su taimaka kuma su ba da kokari a taimaka ma yara ba ka fargaba wasu kayan kiɗa na gargajiya na wasu kasashe su zo cikin ƙasar ku su ah, kakace naku ni watan da nake da namu dai su bunƙasa eh, na'am watan da nake da ni da in Allah yarda kuma matasa mu amur'an da ke baya gare mu muna fatan ubangiji Allah sa hankalin su ya komo su masu dan taba dan mu yanzu mu muka tayi mun tayi naka dan yanzu an muka tayi mun tayi wai shikenan babu babu wani wa eh, lalle ya eh, kai kidan mu sai dai wata na a ji wata kasa eh. tunda yanzu da na shiga da na sabka Ingila sai ka ji an ce Niger da an ga passport kira ka ji an ce Niger saboda mine ne kai ne duma ne so kai ne Allah ya kara arziki kuma Allah ya sa wannan zai dole da na shiga da na shiga Alman da na sabka bisa passport kina da an duba a ce ai Niger to mine ya kai sunan Niger kan wannan mine ne ya kai shi Nijar duma tare da mama barka biram hmm. Allah ya ji kanshi na gode malam Umar na gode Ingila kap eh. fayin nan hudu ba inda ban gama ba tun daga cikin Ingila babban kafitar ka ha hafi dagal ba inda ban sa kafata ba. Na gode Malam Umar Allah ya kara arziki. Allah ya kara arziki. Duma ya kai ni. Hmm, haka kuma Allah sa albarka. Kuma ya kamata. Kuma na ci unhwanin duma, kuma na ci albarkacin al'adun kasan Na gode. Kuma har kwanan gobe ana faɗi na. nagode gode Malam Umaru um, Adam Maiduma. Eh, eh Malam Abubakar. Eh. Kana so in kawo ma sittikin sai dai da na hiddo amma ban hiddo shi ba. Ah, to wannan sai kuma cikin wani sabon shiri. Eh, <laughs> Malam Abubakar Garba Tela a gurguje. ya kake ganin makomar kayakin kiɗa na wannan ƙasa tamu da ku yadda kuke zama a matsayin masana na waɗannan kayaki? to wallahi kayakin nan da nake ganin sai dai Allah ya kama muna al'umma ta kama muna sarakai su kama yannan gwamnati ta ka ƙara ƙara kama mm. saboda eh gwamnati ita ke da komin ita ke nan ma ke ƙoƙarin mm. eh, fannin al'umma mun sake an sake an hi yanzu in kana da wani sunan ka ko wani bucinka dai in kana da shi ka ta ka eh, nemi maka ɗan gargajiya ka zo kana abun nan yanzu don an mai da komai ga harkar zamani mm. wannan kuma ana cikin bata ana cikin bata kasar da ba ta kula da al'adunta tana cikin bata yawwa mm. wajen sarakai sai sun maido muna duk abin da muka sani a da a maido su a maido su na kowane kidan gargajiya da abubuwan da da za eh. su haɓaka mu da kowane sha ta maido na a riƙayen su mm. nan da nan kamar kokowa gaci ai da da an ƙare noma kowane gari kowane sha sai an taru an yi kokowa ko dambe al'ada ce da hakan gana suka ga eh, eh, kokowa tana da muhimmanci sai suka yi organization championnat de lutte hmm. traditionnelle. Kenan haka ya kamata su ma waɗannan kayayyaki na al'adu a rika yawa tun da su ko hmm. ne kamar ni haka nan nawa. Na gode na gode na gode malam Bubakar Garba Tela na gode Allah saka da alheri a gurgushe malam Usman Kwalo shin eh, eh, wannan ma'aikata ta ku ta BNDA za ta ci gaba da kiyaye da incin walwala kirkire waɗannan masana tun da masana ne don da zai kirkiro wani abu masani ne. Insha Allah. wace wane tabbaci ga eh, kuke da suna kara su eh, taimako to eh, shi dai biro nigerian judar doctor kullum yana nan yana marhaba da duka mutanen da zai yi duka mutanen da suka kirkiro wani abu sabo muka ce a cikin alaka ta harkar droit d'auteur akwai bangare biyu akwai droit patrimonial akwai droit moral mm. to wani bi shi sa <laughs> su zo omo su yi protejan wannan everkin tasu mm. ya zama to ko da wani ya so ya yi amfani da shi mu muna da dama mu je mu ce mishi a akwai wanda ya taba yin abun irin wannan kenan kai baka da incin ka zo ka wai abun na gode eh, kenan mutane su gane yana da muhimmanci kware in an yi a zo a yi protege wato kawai daga baya ana iya makada ne da kayayyakin kidan su su zo su kare waɗannan kayayyaki eh, nasu da eh, abun ba ba makada kadai ba duka abin da ya shahi duka abin da ake protege duka na na eh, gode gode na gode na gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan muhawara ta mu abinda zamu yi rikewa ga duka abinda mutane bakin namu suka bayyana shine dai ina kiyaye waɗannan kayayyakin al'adun wannan ƙasa ta mu ta Nijar kuma idan za kiyaye su dole sai na gaba sun bai sun ba da hankali musamman ma sarakunan gargajiya ina ganin nauyi rata gare su na su kawo taimako wajen kiyaye al'adun wannan ƙasa ta mu ta Nijar ta hanyar wato kiyaye su kamar da kakanni da kakanni aka iske suna yi ya kamata waɗannan kayayyaki na gargajiya ta mu musamman kayan kiɗa a kula da su kar su zama kayayyakin da za a cewa an taɓa yin su a Nijar a'a su ɗore su kasance kowa da kowa ya san su yara da maya su kiyaye su ma su mai da hankali wajen kiyaye waɗannan kayayyaki eh, na gode kuma ga wanda suka bayyana cewa magabata ya kamata su ma su mai da hankali da al'umma ita ma ta ba da kokarinta wajen kiyaye waɗannan kayayyakin gargajiya musamman na kiɗa a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Eh, na gode madam Niyando Kadi wato ta mize National na gode Allah saka da alheri na gode eh, Malam Umaru Adamu maiduma na gode Allah saka da alheri eh, na gode Malam Abubakar Garba wanda an kafi san tela a nan CFM taya na gode Allah saka da alheri sannan Malam Usman Kolo abubakar wanda ya kake a nan bayan da na gudu allah saka da leri a bisa kan injin na samu taimakon amina hassan allah saka da leri a can wajen video akwai isa lauli na gudu allah saka da leri ana ɗakin magana ni malamin ma'adan ke ce da ku haza salam.